ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير daga cikin ayoyinsa masu nuna girmansa da kaɗaitakarsa da kuma ikonsa na tayarwa bayan mutuwa shine za ka ga ƙasa babu tsiro a kanta, amma idan muka saukar mata da ruwan sama sai ta motsa saboda motsin abin da ke ɓoye a cikinta na iri, kuma ka ga ta ɗaga, haƙiƙa. wanda ya raya wannan ƙasa matacciya da fitowar tsirrai tabbas mai iya raya matattu ne da tashin su don yi musu hisabi da sakamako hakika shi mai iko ne akan komai raya ƙasa bayan mutuwa ba zai gagare shi ba ko raya matattu da tashin su daga kabarinsu.